Ku danna subscribe domin samun labaranmu akai-akai. Assalamu alaikum uwa. mu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna ɗan adam kashi na goma sha tara. A Abuja kuwa misalin karfe takwas na safe, Ummi ta kammala gyara sashen hajiya duk jikinta a ɗarɗar burinta ta yi ta kammala ta bar wajen kafin wani ya riske ta sai dai cikin rashin sa'a tana murna har ta kammala za ta tafi ba wanda ya fito isan ta fito falon tare da ikram daman tun jiya suke dakonta tsayawa ta yi kyam tana kallon su fuskar ta alamu na rashin gaskiya ya bayyana ta numfasa da kyar tana mai haɗiyar yawo suka ƙaraso har inda take idanunsu ƙarara ya nuna alamun ɓacin rai babu mai kamar isan wacce bacci barawo ne kaɗai ya sace ta shi ma cike da mafarke-mafarke ina kwana ta faɗa bata kai ga ƙarasawa ba ta ci an ɗauki ta da wani zazzafan mari ta riƙe kuncinta lokaci guda kuma ta saki bokitin hannunta tana duban ikram fuskarta cike da tsananin damuwa tuna hawaye sun soma sauka a fuskarta kin yi kaɗan a mare ni saboda ke ba ban kasa tarai na rama ba wallahi ke ke din banza sa'ar ki ɗaya ma jiyan a gaban waɗanda suke da daraja aka mare ni da tun jiya na huce to sai dai mu ɗin an koya mana tsayawa iyakar matsayinmu ba mu saba ƙetarewa ba ke kuma da alama ba ki samu wannan tarbiyyar ba tunda har ya kasance kin yi tsaurin ido kai kanki inda aka fi ƙarfinki banza kawai mai kwaɗayi ikirance ke waɗannan kalaman tana mai jifanta da wani banzan kallo bata ce uffan ba ta sa hannu za ta ɗauki botikin isan ta buge hannun ta ƙafarta ai kuma a gidan nan ya zama gidan nan ya ƙare miki sannan ki sa a ranki muddin yau muka isa kano Zaman ki a gidan mu ya ƙare sai na ga ta inda za ki auri yaya faruk ɗin banza kawai ummi da ta kasa ɗagowa daga durƙushen da ta yi ta rantsa idonta cikin zafin wannan abin me ke faruwa ne suka tsinci muryar hajiya da sauri suka nutsu kamar ba su ba ba komai hajiya ƙarewa matar yaya kallo muke yi cewar ikiram tana dariya ta raini hajiya ta ɗaure fuska ku bar wajen nan tun kafin na saba muku suka juya suka suna gunguni suka koma cikin ɗaki Ajiya ta zauna saman kujera ta yi shiru tana kallon ummi da ke faman goge ruwan da aka zubar suka ɓata mata wajen da ta gama gogewa tana yi tana hawaye muryar na rawa ta gaida hajiya Ajiya ta amsa mata sabida ta kammala sannan ta miƙe da zummar barin wajen ta dakatar da ita ta hanyar kiranta Jin yadda ajiyan ta kira sunanta da sanyin murya ya sa ta ɗan ji sauƙi na raɗaɗi da kuma fargabar da ta cika ta. Ta amsa a ladabce tana mai zama a gefen kanta a ƙasa. Ki yi haƙuri ummi, na san dama tun da sadauki ya ƙullo da maganar aurenki. Dole irin haka ta faru ko ma fiye da haka kafin a samu fahimtar juna. Ni ban taɓa jin ki a zuciyata ba, haka kuma ina miki kallon mutum kamar kowa mai nata darajar ta daban. ko yanzu haƙurinki ya saka kin ƙara samun wani gurbi a zuciyata ki sani ni mai son abin da sadauki na ke so ne matuƙar ba abin asha ba ne don haka ke ma na yarda da ki da shi har ki ce kuma za ki yi amfani da wannan damar ki cutar da ɗana ba zan taɓa lamunta ba idan kin ɗore a yanda kike yanzu to fa za mu shirya da ke sannan isan eh, sallamar gogon ya katse ajiya daga maganarta suka amsa suna dubansa idanunsa shi ma a kansu da mamaki musamman ma yana ganin yadda abar ƙaunarsa ke fidda ruwan hawaye sai dai baya son cewa abu wani abin aka yi mata kuma daga ajiyar ne fatansa dai kada hajiya ce ta sanya ta kuka ya karaso cikin shigar ƙananun kaya wanda ya nuna shaidar ya yi wanka ya zauna gefen hajiya yana mai gaishe ta ta amsa fuskar ta a ɗansa jaba kamar jiya ba da ta ɗaure mishi fuska hakan ya ɗan sanya mishi nutsuwa ummi ta gaishe shi ba tare da ta dube shi ba ya amsa yana bin fuskarta da kallo yana son ya tambayi dalilin kukanta sai dai babu dama je ki sai na neme ki kin shirya kayan kuma ki shirya kayanki ta gyada kai faruk ya yamutsa fuska yana duban hajiyarsa cikin rashin fahimta bayan fitar ummi ɗauke da botiki da kare ya dubi hajiya ina za ta je kano za ta koma mana ko ka manta daga can ta fito ya ɗaure fuska yana mai kau da kai idan har a matsayin 'yar aiki za ta je don allah a yi haƙuri hajiya ya shi fuskarsa cike da damuwa kwarai ta yi shiru tana dubansa tana gama karantar ba ƙaramin so yake yi wa ummi ba ta san halin ɗanta wannan maganar har cikin zuciyarsa yake yin ta to yanzu sadauki za a yi ta rike musu ita ne kar ka manta fa kawo ta aka yi kano aikata asalinta ba ma 'yar garin nan ba ce ya limshe ido kafin ya buɗe 'yar ringimci ku yi haƙuri har ta cika watanta idan wacce ta kawo ta ta zo kanin sai a je har har ummin a yi wa mahaifinta bayani don Allah hajiya amma yanzu ba girma kuma ta ci gaba da aikatau a duba wannan lamarin hajiya ta hajiya ta gyada kai cikin cike da gamsuwa Shi kenan, na ji zan yi tunani bayan fitarsa daga falon don ta rasa ma abin yi miƙewa ta yi ta nufi ɗakinta ƙarshe dai ta yanke hukuncin kiran ƙanwarta hajiya mama don ita har nauyin hajiya madina take ɗan ji a yanzu hajiya mama ta ɗauka bayan sun gaisa ta ce sadiya kina ji na ina jin ki hajiya ta kara ta kora mata dukkan yadda ake ciki tun daga jiya da faruk ya zo musu da maganar ummi har zuwa yanzu da ya ce shi baya son komawar ta aikatau kano ta ƙara da faɗin ki ban shawara sadiya ƙwaƙwalwata ta tushe na rasa abin da zan yi ina kuma jin tsoron madina ta ji magana nan daga bakin yarta hajiya mama da ta san dare don mamakin wannan al'amarin ta numfasa allah mai iko wannan shine ana zaton wuta a makera karki da majiya ni ban ga ai ba aurensa da ummi ba matukar zai haɗa har ita isan ɗin kamar yadda kuka ce don ba za mu so wannan abu ya kawo matsala a zuri'armu ba amma don allah kamar yadda general ya ce ku daure ku yi bincike sosai akan asalin yarinyar nan ummi dai a halayya ba ta da aibu daidai gwargwado yarinya akwai haƙuri da sanin ya kamata sannan har gwaje-gwaje a yi don ko gujewa wani abin da zai je ya dawo ki kwantar da hankalinki daman yau zan je salon zan fasa idan ya so na sanarwa alhajin zan je gidan na je gidan madina allah ya zaɓa abin da ya fi alheri cike da jin daɗin kalamanta hajiya babba ta ce kai da kuwa kin yi min babban taimako wallahi na gode sosai haba hajiya kina gaba da ni aikin wuce haka na tabbatar madina ba za ta kawo matsala ba insha allahu ta jinjina kai ina fatan hakan a ƙarshe suka yi sallama da zumma duk yadda aka yi za ta sanar mata ummi ya kira sunanta wanda ya yi sanadin katsewar aikinta da baya da sauri don kusan rabinsa tunani ne tana ta zub da hawaye ya ɗago a sanya ya dube shi ta dube shi ya zauna a gefen ta duk jikinsa a sanyaye ganin haka ya sa ta yi ƙoƙarin mai da kanta ga aikinta sai dai bai ba ta dama ba don kuwa da sauri ya sa hannu ya tarwaɓarta gefen fuskarta na abu ya zuba wa ido ganin yadda shatin yatsu ya fito baro-baro haka zalika wajen ya yi ja sosai ya dubi tsakar idanunta da nasa idanu waɗanda har sun soma kaɗawa don ɓace rai waye mare ki Shi ne tambayar da ya jefa mata cikin kakkausar murya ya girgiza kai tana shashika na kuka i am asking you who's love you ya yi magana cikin tsawa ba tare da ya ko tuna cewa wacce ake yi wa bata jin yaran ba ta rintsa ido don a zatonta ma duka zai kawo mata ka yi haƙuri don allah ta yi magana cikin muryar kuka ya sauke hannunsa gami da ya mutsa saman kansa idanunsa a runtse bayan son jin kukanta baya son jin kukanta ko kaɗan a tausashe ya ƙara faɗin na ji gaya min waye mare ki ina ba fa za ta faɗa ba ba ta son tashin hankali ya ƙaru a gidan sanadiyar ta. idan kana ƙaunar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam a bar maganar ni ba wanda ya mare ni ma yanda take maganar gwanin ban tausayi ya sa shi sakkowa shikenan tunda kin ɓoye min shara hawayen fuskarki ba musu ta sa hannu ta share su me yasa baki sanar da ni yau ake shirin tura ki Kano ba ta sunkuyar da kanta da gaske ba ƙaunar Kanon take ba don ta tsorata da kalaman Ihsan kin ɗauka ba zan sani ba to babu inda zaki za ki ƙara taka da sunan aikatau insha Allah idan kin ga kin bar nan to sai da niyyar tafiya gidanku jin haka ya sa ta dubansa ya gyaɗa mata kai da gaske kawai sai ta tsinci kanta da murmusawa ta tuna isan da alwashin da ta ci a kanta kenan dai Allah ya yi nufin ku fitar da ita tunanin me kike kin ma karya kuwa kai ta gyaɗa. to yanzu wannan ruwan da kike faman tsoma ya tsinki ciki zai iya sanya ki mura kin ga tashi mu shiga ciki bala ya kwala wa kira ya juya ya soma kwala mai mai kula da shukokin kira mintuna ƙalilan sai ga bala ya iso ya risina a ladabce ranka ya daɗe matsayi kayan nan ka shanya To ya dubi ummi da kallon da ya ta kasa jurewa mu je ko ta kau da kanta ta soma tafiya. Bala ya soma wanki yana bin su da kallo cike da tunane-tunane a ransa da kuma mamaki to me ya haɗa kashi da fura. Ikon Allah ya faɗa a fili sannan ya ci gaba da abin da ke gaban shi. ta kama baki cike da mamaki sanda take fitowa daga ɗaki sai kuma ta saki fuska tana 'yar dariya ikon Allah ashe dai yaron nan da gaske yake to halan dai yau batan kai kika yi hajiya mama ta ja ɗan guntun tsaki tana dariya lokacin da ta cire takalmanta ta sa har falon mami na biyu tana faɗin ji min ke da wata magana sai ka ce wacce ta kwashi shekaru bata leƙo ba A'a, ba zancen shekaru ba, sai dai idan ban manta ba banki da zuwa gidan nan tun kafin bikin baraka. Sai dai fa a waya ko kuma idan na je, ta ɗan yi dariya to na ji mara mantuwa ai ni yau na leƙo. Mami ta zauna tana dariya, na ganki kam, hajiya mama ta bi mami da kallo cikin shakiyanci ta ce, to wannan ƙibar kuma fa, anya Fahad bai kusa samun ƙanwa ba ko ƙani ba? Um, haka fa shi ma abbansu ke faɗi. wai duk na canja ko dai juna biyu gare ni hajiya mama ta gyaɗa kai da alamu dai wallahi amma kin je asibiti tun da baki yi girman da za ki tantance ko kina da ciki ko babu ba ta shi tana 'yar ta sai ma ta ba wa mamin dariya suka yi dariya sun dan taba hira kuma mamin ke sanar mata cewa yau isan za ta dawo tare da ummi a lokacin ne ajiya mama ta taso da maganar da ya kawo ta ke ni wata magana na zo miki da shi aiko ni hajiya babba ta yi aiko babba ta yi wajenki cikin rashin fahimta mami ta ce to me ya faru ba dai wani abin na rashin ɗa'a isan ta yi musu a can ba Ajiya mama ta jatsaki tana mai ƙoƙarin cire mayafi kin ji wata maganar kuma to idan haka ne ai bata wuce hajiyar da kanta ta lallasa ta ba wa zai tsaya wani kawo miki ƙara murmushi mamin ta yi ta san hakan ne don ko kusa hajiya babba ba ta fiye ɗaukar raini ba dai kamar hajiya mamar wacce ita yanzu magani yanzu magani yanzu ce duk da cewar tana da mutunci kwarai abin da yake faruwa shine ta kwashe bayanin cikin hikima ta gaya mata Mami tun da aka ambaci ummi aka juju aka jogana da Faruk ta ɗauke ta ɗaure fuskar ta mau duk da hajiya mama ta lura da hakan bata fasa ci gaba da ta ba sai ma kau da fuska da ta yi daga dubanta har ta kawo ƙarshe da faɗin kin san dai yaya Fatima a wajenmu kuma yadda muka ɗauke ta ba za ta so abin da zai taɓa mu ba ni kan ban ga wani ai ba a cikin haka ba duk da ke ma na san babu wani abu da a ina ba zai yiwu ba wallahi haka haba hajiya mama ban taba zaton za ku yi min haka ba da a ce ba ciki ɗaya muka fito ba zan iya kiran hakan ga 'yan ubanci abin kunya abin tura ce ke da hajiya babba jini na ku ne kuke amincewa faruk hada isan kishi da 'yar aiki ko don isan ba ku kuka haife ta ba wannan wani irin magana ce haka kika zo da ita maganar da take ji a matukar fusata idanunta ya rufe a kan makahon son da take yi wa ɗiyarta wacce ita ta kasance mace ɗaya da ta rage a gabanta wacce ta ci burika a kanta da kuma ranar aurenta ta ta tashi guda za a yi tunanin haɗa ta kishi da wacce bata isa ba lallai a cewar ta wannan tsakwaran cin amana ne da 'yan uwanta suka yi gare ta kina da hankali kuwa madina yau ni sadiya kike yi wa haka anya kina cikin hankalinki ta duba jiya mama da idanunta waɗanda suka cika da ɓacin rai ina cikin hayyaci na wallahi amma tabbas idan magana ce ta gaskiya wannan rashin kyautawa ne hajiya babba ta nuna ta, nuna ƙaunar nata a fili wallahi madina kin bani mamaki ashe haka kike ashe son ɗiyarki zai iya canja ki ban sani ba aure ba ƙaddara ba ce to wallahi bar ganin ana lallaɓa ki ba fa tsoron ki muke ji ba don ba ke ce sama da mu ba aure ne kuma yadda hajiya ta faɗa hakan za a yi idan allah ya so idan kin isa sai ki hana a yi amma ba dai da iyata ba har abada ba za ta yi zaman kishi da ummi ba abu ne da isan ba za ta taɓa aminta ba ni, ni na haife ta kuma na san halinta ba za ta taɓa son hakan ba idan da gaske ne kaddaran ne me yasa bai faɗo kan ki ba bata kai ga sawa ba a dalilin marin da ta ɗauke ta da shi ban san baki da kunya ba sai yau kuma wallahi azim muddin ina raye idan Allah ya kaddaro babu malukin da zai hana auren ummi da faruk kina nan kuma ita ma yar taki tana nan tana gani za a yi ta je kada ki bar ta ta yi kishin da yar aikin da kike ikirari akwai mazajen mazajen 'ya'yan masu kuɗi da mulki kina iya haɗa ta kishi da su sannan ina mai tabbatar miki madina akwai ranar ƙin dillanci ranar sai kin yi da na sanin wannan abin da kika yi sai kin ji kunyar kanki madina daga haka hajiya mama ta ɗauki jakarta da mayafi ta kama hanya tana zub da hawaye a haka ta shuri takalmanta tana tana haɗa hanya a farfajiyar gidan suka haɗu da anta amarya wacce ta dawo daga gidan wata ƙawarta ta lura da yanayinta sai dai baki kawai ta saki tana kallonta hajiya mama ita ma ganinta ne ya sa ta ɗan saita kanta duk da kuwa bai hana komai ɓoyuwa ba a nan ƙofar gidan ma adnan ya dawo daga yi wa wasu abokanansa sallama sakamakon tafiyarsa da ta karatu nan zuwa da kwana biyu ya ci karo da ita daga yadda ta amsa sallamar sa ma ya san ba lafiya ba ta shiga mota direba ya ja suka bar wajen hawayenta ya kasa tsayuwa wannan wani irin rana ce ta zo musu kamar yanzu ne suke wasa da dariya da kanwar tasu a ce har lamari na aure ya haɗa su rikici na ban mamaki wai yau madina ce ke kiran sun ci amanarta ta nuna suna su mata son kai wannan abin da me yayi kama har take nuna ba su suka haifi isan ba har take nuna ba su suka haifi isan ba rana jiya mama ya ƙara jagulewa ta kasa haɗiye kukanta haka hawayenta ya yi ta zubowa tana ɗauke su da mayafinta babu abin da ta fi tunowa sai yanayin shakuwarsu tun suna ƙanana har zuwa girmansu yau saɓani ya shiga tsakaninsa a kan auren ummi da Faru. ta rintse ido Madina ina kika mance tarbiyyar da iyayenmu suka bamu, yaushe kika canja daga kyawawan ɗabi'unki, ya aka yi kika bari son son yarki ya rufe miki ido haka, wannan abin kunya ne ya shiga kunnen ya shiga kunnen iyayenmu. Abin kunya ne gare ki idan Hajiya babba ta ji wannan lamari. Tana ɗaukan waɗannan maganganu ne cikin zuciyarta, akan hanya wayarta ta yi ƙara fiye da sau biyu amma ta kasa ɗauka. Tsoron ɗagawar ma take yi me za ta ce wa Hajiya babba. san ba za ta iya da wannan abin kunyar ba wanda take ganin shi tamkar a mafarki Adnan cikin sauri ya shiga wajen maminsa sai dai ba ta falo hakan ya sa ya nufi ɗaya falon nata nan ma ba ta nan a ƙarshe yanke hukuncin shiga ɗakinta gefen gado ya sani ta zaune tana kuka hankalinsa idan ya yi dubu yau ya tashi ya isa gabanta ya durƙusa mami me ke faruwa ne ga hajiya mama ta fita hankalinta a tashe tana hawaye ke ma ga kina tare da ke kina kuka rasuwa aka yi ne ta share hawayenta da rasuwa ce da da sauki don an san tana kan kowa wannan ya fi mutuwa kona zuciya a dinan yau a kan ummi harajiya mama ta mare ni sai na ce tun tasowarmu da ita saɓani irin haka bai taɓa shiga tsakaninmu ba kansa ya ɗan yi dum ya kasa tantance ta kamaimai yanayin da ya shiga ummi kuma ya furta yana dubanta kwarai kuwa ta kwashe maganar da ta gaya mishi ya ɗan ji hankalinsa ya kwanta Dama ba yau ba ya fahimci akwai wani abu a zuciyar faruk game da ummin ba shi ya san dama irin haka za ta faru wata rana faruk ya ce zai auri ummi sai dai ihsan fa bai taɓa kawowa tana son faruk ba tabbas shi bai ga aibin a haɗa su da aure ba ka yi shiru ya ɗago ya dubi mahaifiyarsa mami shi fa lamari na aure ne ya Allah ne yake tsara abunsa babu wanda zai canja ƙaddararsa kuma tashi ka fice min shashasha kawai da bai san kishin nasa ba sumsum ya fice don ya lura tashi tana cikin zafi da alama babu abin da zai iya faɗa mata a yanzu ta fahimta har a ce ta manta da gwagwarmayar da ta sha a baya wajen abbansu har a ce za ta manta komai na duniya rubutaccen al'amari ne idan Allah ya yi za a yi za a yi. Ya goya yana mai dubanta, waya ya ga ta ɗauka tana ƙoƙarin kira, gabansa ya faɗi, kada fata ce za ta kira hajiya babba, da sauri ya isa gare ta ya riƙe hannunta, don Allah momi karki yaka, ki duba zumuncin ku. kada a sanadin abin da bai kai ya kawo ba ki ɓata kyakkyawar alaƙar ki da 'yan uwanki waɗanda kowa yake gani yake sha'awarta. sai kuma jikinta ya ɗanyi sanyi ta dube shi fuskar ta har lokacin a ɗaure ta shi ka fice min adunan tun da ban kai ka taɓa lafiyar ka ba ya tashi jiki a sanya ya fice bata fasa kiran ba sai dai sai da ya yi isan sai da ya ji isan ta kira take tambayar ta ko ta taho hankalinsa ya ɗan kwanta Hajiya babba duk ta bi ta damu a kan rashin amsa kiranta da ƙanwarta Sadiya ba ta yi ba, ba ta son kiran mami tukunna. Isan ta shigo da sallamar ta yi shirin tafiya don tuna an fita da kayanta, sam lokacin ma ba ta san an fasa tafiyar da ummi ba. Ganinta ya sa Hajiya sakin fuska tana dubanta, haɗiya ta har an fito, fuskar Isan babu walwala sosai ta amsa. E Hajiya, an fita da kayan ma, Hajiya ta da kai, zo ki zauna mu ɗan yi wata magana ta zauna a gefen hajiya kamar yadda ta umarce ta isan ina so ki yi min kyakkyawar fahimta akan maganar da nake so na yi da ke zaman ki a nan tare da mu ya sa na fahimci kamar kina son sadauki ban tabbatar da hakan ba ne sai da na ci daga bakin ikiram to sai kuma sadauki ya zo mana da zancen ummi tashi guda da sunan ita yake so da aure sai dai ya amince zai haɗa ku tare a aura ina fatan baki da matsala kan hakan takaici ya hana isan magana lallai ma ta yaya ake zaton za ta yi zaman kishi da 'yar aikin gidansu wannan ma jawo wa kai raini ne wallahi haushin hajiya ma yana ta cewa uffan har lokacin kanta yana ƙasa hajiya ta yi shiru tana karantar ta sai kuma ta numfasa ki je isan ki yi tunani ba zan matsa miki ba ketawa ce ba zan ki farin cikin ki ba ma ba zan kuma so ƙuntata miki ba akan wata ba da ke da sadauki abu ɗaya na ɗauke ku babu wanda zan so shiga haƙƙinsa isan ta sauke ajiyar zuciya ke dai ko me zaki ce daga baya ne ke ga kin nuna son ɗanki fiye da kowa cewar isan a zuciya shigowar binta ce ya katse maganar suka amsa sallamanta ya ce ta fito ta miƙe hajiya na mata addu'a komawa lafiya ita ma tana godiyar abin alherin da suka bata sai da za ta shiga mota ne ta dubi ikiram wai ba da ummi za mu tafi ba kafin ikiram ta amsa ajiya ta amsa ki je za ta zo ran isan ya ƙara yin baƙi kenan fulan ɗinsu da ikiram ya tashi a banza su da zarar sun koma kano a kore ta sai a ga aurenta da faruk ɗin ranta ya wani irin ɗaci a fusace ta shiga mota ta banko murfin mamaki ya kama ajiya anya babu wata a ƙasa daman ta lura kamar ba ta yi na'am da maganganunta ba haka ta bi bayan motar da kallo tuna haushi da ɓacin rai ya sa ikiram juyawa ciki nan gaba ma ummi ummi za ta zama mai mulkar kowa a gidan don ta ga alama ta samu karbuwa sosai a wajen hajiya da daɗi a cewar ta ɗan adam tara yake bai cika goma ba za su ga hali na butulci da ummi za ta yi musu nan gaba in dai aka yi auren don ta sha jin labaru irin hakan Ummi duk tana kallon abin da ke faruwa daman tun jiya da dare Hajiya ta sanar mata an fasa tafiyar da ita. Sannan Faruk ya kira ya ba ta tabbacin kada a sake da shirya da zumar komawa Kano. Ta daina ta daina aikatau daga ranar. Ta saki labulen kicin ɗin gami da sauke ajiyar zuciya ranta ya ɗan haske. Ko babu komai alwashin da Isan ta ci a kanta ba zai tabbata ba. Yanzu ita ina ta san za ta samu motar garinsu idan suka kora ta sai dai da tambaya kam ita harfar gaba komawan ta ringin take kowane ƙalubale za ta fuskanta a wajen sauje da babanta ke ta ji an ce ta firgita matuƙa ta juyo idananta a zare kirjinta ya soma don ji ta har numfashinta na kamar yana barazanar ɗaukewa ganin binta ya sa ta dafe kirji gami da rufe ido tana sauke ajiyar zuciya dariya sosai binta ta sanya ummi ta girgiza kai wallahi ba ki ji yanda na tsorata ba kai binta sai ki kashe mu sai ki kashe mutum binta cikin dariya ta ɗaga mata hannu ya haƙuri daman cewa na yi bari na gani ko za ki tsorata na manta yanzu fa kiya tsorace kike da kowa ma kai murmushi tana tattare tafarnuwa da ta zuba a ƙasa don ki ɗuma na yi zaton ikiramce ko isan ɗin ce ta dawo suka yi dariya kafin kuma um, ummi ta ci gaba da ɓarar tafarnuwa binta ta dube ta sa'ilin da ta janyo robar kifin da ta saka a ruwa don ya yi kankara ya soma ƙoƙarin gyarawa wani don allah me yasa ban taɓa jin kin faɗi wani daddaɗan kalami na soyayya ba game da yallaɓai sai nake ganin kamar ya fi son ki fiye da yadda kike kika ɗauke shi wannan tambaya ta binta ya sa faruk ya cin birki daga kofar kicin don ya zo ne daman da niyyar tuhumar ummi dalilinta na barin waya a ɗaki gashi yana kira yana ta kiran ko wanka bai yi ba hankalinsa na ga abar ƙaunar tasa zai so jin amsar da za ta ba wa binta hakan ya sa shi yin cak yana mai zuba mata ido don sun ba shi baya ummi ta yi murmushi wanda har gefen kumatunta ya lotsa ta san sanda ta soma magana ba ni na san yadda nake jin yaya faruk a raina binta akwai da yawa daga abubuwa wanda wanda ba sai ka taɓa lokaci wajen bayyana shi ba Wataƙil ya nuna kansa wataran, ina son yayin Faruk fiye da kaina, zan iya sadaukar da nawa farin cikin don kawai ya samu nashi. Binta mai zance me zan ce ga mutumin da ya daraja ni ya nuna wa duniya ni din mutum ce mai daraja ke kuma idan ban ƙaunace shi ba wa me zan mishi binta ta yi dariya tabbas kin yi gaskiya kin kuma birge ni matuƙa allah ya sa wannan ƙauna taku ta ɗore har ku hayayyafa ku tara zuri'a a gidan ku gaba ɗaya kunya ta hana ta amsawa face murmushi da ta yi amin jin muryar shi yasa suka juyo a razani ta zaro ido duk ta bi ta diririci kenan ya ji abin da ta ce kenan ji ta yi kamar ta nutse a ƙasa don kunya ita kuwa binta tana yar dariya ta rusuna ta gaishe shi ya amsa fuska a sake na duban ummi ita din ma gaishe shi ta yi da ƙyar sakamakon harshenta da ya yi nauyi don tsabar kunya ya amsa yana ji kamar ya nufe ta ya rungume ta don daɗin kalaman da ta yi a kan shi zonan ummi ya faɗi gami da juyawa ya fita ta bi bayan shi da kallo daga shi sai dogon wando da singlet haka ta dubi binta wacce ke zungurar kafarta tana mata nuni da ta je ta yi murmushi mai bayyana hakora cikin murya raɗa ta ce anya bai ji maganar mu ba lallai ke ɗin nan to me idan ya ji dama kina son faɗa mishi kin kasa kin ga ya hutar da ke ta girgiza kai gami da wanke hannunta da da wash sannan ta mara mishi baya a tsaye ta tarar da shi a wajen hanyar da za ta sada ta da sashensa ya ƙura mata ido kamar ya haɗiye ta ya kau da fuskarta ta ƙarasa gare shi me yasa kike barin wayarki a ɗaki sai na yi ta kira ba a ɗagawa yana magana cikin muryar shagwaba kamar wani ƙaramin yaro abin ma sai ya bata dariya idan yana wannan shagwabar wani kyau yake yi mata ita da take mace ma ba za ta iya yin ta ba ka yi haƙuri aiki ne muke yi na ji maimaita abin da kika faɗa wa binta yanzu a kicin ta zaro ido tana kallonsa fuskar ta ɗauke da murmushi shi ma murmushin ya yi ya ɗaga mata gira kin yi zaton ban ji ba ko na ji dukkan abin da kuke tattaunawa ku waya idan da gaske kike magana ki cewa ki ce ina son ka faru na ji inna lillahi ta karanto har ƙarshe a ranta gaba ɗaya ta ce. shi kuwa da gaske yake don tsayuwarsa ya gyara yana jiranta kin yi shiru ta hau wasa da yatsunta murya a raunace ta ce ni ban taɓa faɗa ba fa shi yasa nake so ki faɗa min ya zama ni ne na farko ni ne kuma na ƙarshen wanda za ki wa hakan oke ta rintsa ido yau ta shiga uku ji take yi kalaman sun yi mata nauyi da tsauri ba za ta iya faɗa ba ya ɗan saka saman yatsansa manuniya ya zungura hannunta kin yi shiru ummina ta ja baya kaɗan ta Yawo, ka yi haƙuri don allah ya lura a tsorace take sai kawai ya yi murmushi kika ce ba ki da abin da za ki biya ni ke kuma kike da shi kawo kunnen ki ki ji bata motsa ba tuni shi kuwa ya matso bakin sa dab da kunnenta magana da ya faɗi ita ce ta rudar da ita da gudu ta juya ta koma kicin ya bi ta da kallo yana dariya kafin ya juya ya soma tafiya wayarsa ta ɗauki ƙara ganin haidar ne ya sa shi ɗauka da sallama bayan sun gaisa haidar ya ce ya na ji ka shiru ku ka faɗa wa daji kuwa faruk yana yana taka matattakala yana murmushi ya safi sumar kanshi kafin ya soma kora mishi yadda aka yi har ma da rikicinsu da Dr. Juan da kuma cewa rajiya na sai ya auri Isan ma. Yanzu ban san abin da zan yi ba ɗan uwana ban taɓa son Isan ba kuma ba zan taɓa yi mata kallon budurwa ba. Ina mata kallon ƙanwata ce wacce ban bambanta ta da baraka ko ikiran ba haidar wanda ya shiru ya soma magana duk wannan bai dame ni ba kamar yadda ku kuka samu saɓani da ɗan uwanka ba faru, zan so ka je ka same shi har gida ku fahimci juna ba na son a kan lamarin ka a samu rarrabuwar kai a family wannan abu ne da bai taɓa faruwa ba don allah to kar ya faru a kanka ya gamsu matuƙa da zancen yayan nasa daman shi ma ya sako daga fushin da ya yi da dakta sai dai kunya ce ta hana shi zuwa gidansa ya ba shi haƙuri wai shine ya nemi yi mishi rashin kunya akan ya taɓa matar da yake jin cikin zuciya da gangar jikinsa maganar haidar ta katse shi batu kuma na insan wannan bayan da ka iya ka zamo mai biyayya ga umarnin iyaye ko don ka ci kaɗa na gari ka yawaita addu'a akan neman zaɓin allah ka ji? ya zauna a ƙarshen matattakala ba tare da ya buɗe ƙofa ba ya shiga falonsa murmushi ɗauke a saman fuskarsa na jin daɗin maganganun ɗan uwan nasa ya ce na ji ɗan uwa zan yanda ka ce bari na yi wanka na yi breakfast zan je gidan dakta idan ban same shi ba zan shiga asibitin ya ji daɗin maganarsa yauwa haka nake so abokina haka nake son ji na san an jima zan shigo gwara ka je kafin shigowarsa ni ma ina nan tafi bayan magariba idan Allah ya yarda don na ƙara ganin surukar tamu da aka yi mana fuskar fuskarta. Dariya Faruk ya yi kafin su yi sallama ya miƙe ya faɗa ɗakinsa. A ringin kuwa buɗa ne ya cika gidan Baba Habiba sakamakon auren da aka ɗaura na Zaharaddin da Khadija. Yawanci gaba ɗaya danginta ne suka halarci bikin. ɗaiɗaiku ne cikin dangin Malam Yahuza suka zo, waɗanda zuwansu ma ba amfani a wajen Baba Habiba don a cewar ta sun so kwasar rahoto ne da gulma. Ita da aminiyarta Saude sun yi shiga da sutura har kala uku, ana yi ana canjawa, amarya kuwa kusan kala biyar ta yi domin wannan ranar. Da yamma amarya na cikin taron jama'a suna gaisawa, wata 'yar uwarsu ta zo kiranta, ki zo kin yi baƙi fa daga Kano, ta bi bayanta da mamaki don iyakar saninta ba ta da kowa a Kano. Gabanta ya ba da wani mugu mai ƙaifi ganin Raihana cikin shiga ta wata shegiyar shadda mai tsadar gaske. Daidai da sarƙar kunnanta kunnenta abin kallo ne, ballantana kuma idan ka dubi agogo da awarwaranta kasan na gwal ne. Tana da ‘yar ƙiba haka nan doguwa ce ba laifi tana da kyau daidai gwargwado. Wacce suke taron ita ma ta ci nata adon har ta gaji da haɗuwa. Murmushi Raihana ke jifanta da wani irin ɗan iskan kallo, wanda bai kyauta a matsayinta na 'yar uwarta mace ta yi mata ba. Ta daure ta kakalo murmushin ke ganin cewa cikin mutane ne. A'a Raihana ke ce a garinmu, sannan ki da zuwa. Raihana da har lokacin ba ta bar murmushin ba ta amsa. Yauwa Dijat, ke kuma haka ake yi? Dijat ta ruɗe gudun kada ta ce wani abu da mutane za su ɗago su. Tana, shirin kwaɓarta Baba Habiba ta su wajen duk ta haɗa zuba saboda shiga da fita. Ganinsu ya sa ta washe baki kamar gonar auduga ta bi su da kallo daga sama zuwa ƙasa, sannan ta dubi ji da waɗannan fa. Ƙawaye na ne na yanar gizo suka zo taya ni murna, a sannan ku kun ji ko ina wuninku. Ba kunya ta gaishe su, kasancewar su ma 'yan duniya ne suka amsa, a'a ba za a bar su a nan ba, kin ganan cike yake. kai su gidan saude su zauna bari na karɓo muku mukulli daga haka ta ƙara sara saude ta karɓo ta damƙa wa dija je ki can na kawo miki kazar ma ki ci a can kin ga asiri a rufe ta faɗa cikin ƙanƙan da murya dija ta murtike fuska a'a ki bar shi sai dare to shi kenan ta ja su raihana zuwa gidan saude bayan sun zauna raihana ta riƙe hannunta idanunta suka kaɗa tsabar kishi baki kyauta min ba dija yanzu wannan kwalliyar duk don din kika yi ba don ni na ganki ba na ji daɗi haba dijet ba ki taɓa yi min kwalliya irin haka kin aiko min na gani ba wa iyazu billah dijet ta ɗaure fuska gami da zame hannunta ki bar wannan maganar mana rehana ke me yasa kike da saba kike da saba alƙawari ban gargaɗe ki da kada ki zo gidanmu ba ne rehana ta yi rawarau da fuska to ya na iya tun da kin kashe waya ki kwana biyu ba na samun ki ni kuma hankali na duk ya tashi na ji tsoron kada ki juya min baya shine na zo dija ta ja ɗan tsaki sannan ta miƙe ina zuwa daga haka ta fice raihana da abokiyar tafiyar ta saima suka bi da kallo cike da sha'awa saima ta maido da dubanta ga raihana ashe dai a ƙauye ana samun mata haka ke kam kin yi dace ta ɗaure fuska ko meye nake a ciki a'a ba komai ranki ya daɗe ni mamakin da nake yi ya za a yi kamar ki ki zauna wai wannan ta gagare ki juyawa haba hanna dubun da suka fi ma kin shawo kansu ta hanyar malamai balle kuma ita hana ta numfasa ni wannan so nake yi mata na gaske ba don ta, ta kafe akan wannan shegen din din ba da har auren ta zan soyi sai dai ya zo yana son yi min shigar sauri sai ma ta jinjina kai lallai ba ƙaramin so take yi wa dija ba banda haka manyan mata nawa ne suka so samun wannan damar amma ta ƙi ba su sai ita duk da yadda ta so ta shawo kan dija abu ya ci tira don kwata-kwata ba ta ba ta fuska ba ta ce ko menene sai ta je kaduna aka gwiwa a sake raihana ta juya bayan ta ba ta makudan kuɗaɗe da suka girgiza ta washe gari aka tattara aka miƙa ta kaduna gidan din har lokacin munira ba ta dawo daga ringin ba don ta ce ba za ta iya ganin rawar kan mijinta da zai yi a kan uwarta ba da ta ci amanar 'yan uwantaka gudu take yi ita ma tana binta a guje suna ƙara runtumawa cikin daji da gudu babu gida gaba babu a baya har ya kai har ya kai ta taka kaya ta zube a waje tana numfarfashi takobi ne sharbebiya sai kyalli take doguwar mace kyakkyawa ce rike da wukar kafin a kan idanunta ta fuskarta ta ta rikide zuwa kalar kore sai na kashe ki sai na kashe ki ke ma kira tana ihun kuka tana faɗin ki ya hakuri na tuba hasiya karki min haka don allah amma ina amma ina bata saurare ta ba ta ɗaga takobin nan aikuwa ta fasa ƙara yi take babu ƙaƙƙautawa duk da duk ta hargitsa mutanen ɗakin suka rirriƙe ta faɗi take za ta kashe ni wayo za ta kashe ni ku taimake ni cikin gigita sauda ta kai hannunta ta toshe mata baki ke habiba shiga taitayinki mafaiki kika yi sai lokacin habiba ta gane ta farka ta dubi jama'ar ɗakin 'yan rakiyar amarya da kaduna ta sauke ajiyar zuciya gumi yana tsatsafowa daga goshinta ita kuwa habiba idanunta a sassare rashin gaskiya ya bayyana karara a kan fuskarta tana jin matan nan na faɗin addu'a ya dace a dinga yi idan ta yi mafarki har dai kowa ya koma makwancinsa dabara ta faɗowa saudi tashi mu je ki sha ruwa suka miƙe suka fita zuwa kicin ta dakata gami da riƙe kafaɗar Habiba. Gaya min wani irin mafarki kika yi, Habiba wacce har lokacin jiki ke rawa ta zayyane mata komai. Hankalin Habiba ya tashi, ji ta ji hanjin cikinta sun kaɗa, to me ke shirin faruwa ne haka mun shiga uku. Ba ke kika shiga uku ba, ba Saudi, ni ne na ganta ukun da ganin idona da na shiga uku. Saude ta dube ta da idanunta da suka yi kwalkwal kada fa allura ta tono garma kai ki damu da zarar mun koma zan je wajen bokanya ko menene za ta yi za ta sanar mana sai a ɗauki mataki sauda ta jinjina kai cike da gamsuwa a ƙarshe suka koma makwancinsu ba tare da ko ruwan habiba ta sha ba to jama'a ku danna subscribe domin samun labaranmu akai-akai.